bayan ɗaukar dogon lokaci da kuma kai ruwa rana tsakanin ambasadar ƙasar faransa da kuma wato wato shugabannin sojojin niger general tani abdurrahmani dai a yau ya sanar da farin cikin shiga 'yan ƙasa da kuma wato jinjina malumar ƙasar ta niger bisa goyon baya da kuma wato dubala wato a sojojin niger din masu juyin mulki da al'ummar niger din ke yi yanzu haka dai za a iya ca bayan dogon nazari da kuma ɗaukar wato dogon lokaci ana ta sa 'yan sa juna tsakanin ƙasar niger din da kuma sojojin sojojin kasar da faransa yanzu haka dai kasar faransa ta tabbatar da cewa za ta janye wato sojojinta daga kasar ta nijar wannan kuma ana ganin wata gagarumar nasara ce sojojin suka samu a kuma gabar da ake ganin nijar din wato ta zo inda za ta samu yancin kanta gadan gadan wannan kuma ranar farin ciki ce kuma da aka kafa tarihi a cewa sojojin kasar da nijar kuma akwai bukatar al'umma su sake zange dantse wajen kara tallafa ma sojojin da addu'o'i da kuma gudunmuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka haka sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ku fara ziyartar muku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karara don samun sababbin shirye-shiryen mu shugaban sojojin mali shi ma dai a wannan karo ya tabbatar da cewa ba yanzu za su shirya zaɓuɓɓukan wato da za su tabbatar da cewa an dawo karan mulkin demokuraɗiyya ba shugaban dai sojojin wato a togo ta fama wato na ƙasar mali wato ya tabbatar da cewa a yanzu haka dai ba su da wani shiri nesa wato a nan kusa wanda zai tabbatar da cewa suna gab da sauka. Wannan da yana ƙara nuni da cewa sojojin har yanzu ba su gama saita ƙasar ta Mali ba. kamar dai yadda kuka sani haka ma sojojin kasar ta Nijar dai sun samu wato wani ci gaba gagarumi wanda za a iya cewa wato sun samu wato nasarar kura sojojin kasar Faransa da kasar tasu da Nijar wanda kuma ana ganin shine babban muhimmin abu wanda 'yan kasa dama ke burin ganin cewa Faransa ta raba gari da Nijar din sai kuma a wannan karo shugaba Emmanuel Macron na Faransar ya tabbatar da cewa za su janye sojojin sa kashen wannan wata na Disamba wanda suke ta tabbacin cewa matukar dai sojojin na Faransa suka janye da kasar akwai kuma maganar korar jakadan kasan na faransa da dadi an kaurara masa matakai da kuma wato yanke masa wutar lantarki da kuma ruwan sha a wancan lokaci dai wannan bai sa jakadan na faransa ya fita ba sai dai kuma yanzu ta tabbata cewa dai faransa ta amince za ta janye sojojinta daga kasar nijar kuma za a raba gari wannan kuma ya kawo dalilin da ya sa sojojin wato na nijar da mali ake ganin cewa a wannan karo ta yi sun yi nasara wanda za a iya cewa sun fara korar turawan na faransa ƙasar nijar ɗin da mali za a iya cewa ƙasashe ne wanda suke da matukar wato muhimmanci Afirka wanda za a iya cewa dai da Burkina Faso da Mali suna ɗaya daga cikin wato kasashen da za a iya cewa suka zama ƙawayen jamhuriyar Nijar a wannan lokaci a yanzu haka kuma jamhuriyar Nijar ɗin tana kan turba samun 'yancin kanta ku tabka muhawara kan ikirarin shugaban sojojin mali na cewa ba yanzu za su yi zaɓe ba da kuma yadda shugaban sojojin Nijar ya yaba ma 'yan ƙasa da kuma jinjina musu da ma gode masu kan jajircewa da kuma haɗin gwiwa da suka bayar da ba manta ba wato al'ummomin kasar ta Nijar sun taba sun sha wato yin zaman dirshan domin dai matar kasar ta Faransa da kuma korar su daga cikin kasar ta Nijar mutane da dama dai na ganin cewa mamayar da kasar Faransa ke yi ma kasashen Afirka tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana su ci gaba a koda yaushe kasancewar dai Faransa na mallake kasashen na Afirka ta kuma mallake dukiyoyinsu a daidai gabar da ba su da wani katabas ko da kuɗi ma'ana dai kuɗaɗen ƙasarsu kuma su ake ranta musu ci dai wani zalunci. Wannan shine abubuwan da ya sa yanzu haka ake ci gaba da yi ma ƙasar ta Nijar ma'ana kasar ta Faransa ta waye Ku tafka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku a kai kan ɓallewar waɗannan ƙasashe na Afirka wanda ake ganin cewa zuwa yanzu ma ba a gama ba. Ana ma da yiwuwar wasu za su iya biyo bayan ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso da Gabon.